Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin wannan mako ne jam'iyyun siyasar Najeriya suka gudanar da tarurrukansu na ƙasa inda suka tsaye da 'yan takarar shugabancin ƙasar a zaben da za a yi shekara mai zuwa. Yau za mu duba waɗannan tarurruka da kuma shirin zaben na shekara mai zuwa. To kamar da yadda kuka ji jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya ta tabbatar wa shugaban ƙasa Goodluck Jonathan takararsa a taron da aka yi a birnin Abuja. Inda ya alkawarin shawo kan matsalolin da suka addabi ƙasar musamman cin hanci da rashawa da kuma matsalar tsaro. Ga dai kaɗan daga cikin abin da ya shaidawa mahalarta taron. We are equipping the armed forces and deploying special forces this time to engage the terrorists. Muna samar da kayakin yaƙi ga sojojinmu da mashauran jami'an tsaronmu domin su fuskanci 'yan ta'adda. Dole ne mu kare ƙasarmu da al'ummata don haka ne na ɗauki alkawarin in duk abin da ya dace wajen kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasarmu ta Najeriya. humanly possible to To bayan shugaba Goodluck Jonathan mun kuma ji ta bakin mataimakinsa na Madisambo wanda ya ce a shirye suke su magance duk wasu matsaloli da suka addabi najeriya yanzu haka insha allahu na farko muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana muka zo muna wannan zaɓe na pdp wanda zaɓi insha allahu shugaban ƙasa dr goodluck ebele jonathan tabbatar da cewa shi ne wanda zai jagorance mu a wannan zaɓe saboda abubuwan alheri da ke wa ƙasar nan mu ci gaba da shi insha Allahu za mu yi nasara to koya za ku magance waɗannan matsaloli ganin cewa sun daɗe ana fama da su eh kamar yadda ka sani wannan matsalolin na tsaro Allah Ubangiji ya kawo mana shi ba a wannan gwamnatin ne ta Goodluck Jonathan wannan abu ya fara ba idan ka tuna tun lokacin gwamnatin obasanjo wayannan alamun boko haram nan suka bullo kuma tun lokacin da ya zo yake mulkin kasar nan muke duka iyakacin kokarinmu na ganin cewa mun tabbatar da an yi maganin wannan annoba na tashin hankali a ƙasar nan abin da nake so yi amfani da dama yanzu in kirawo musamman ga mutanenmu na najeriya da kuma na arewa ga daya shugaban kasa mutum ne nake kauna kowa a najeriya yana kuma yin duk abin da za a yi a samu zaman lafiya ina so in jawo hankalinmu da kuma kira na alheri cewa dukkan 'yan najeriya a zo a haɗa hannu da gwamnati saboda mai maganin wannan masifa 'yan adawa da suke ta zagayawa suna ta cewa gwamnati ne take wannan sai mai musu addu'a allah ya shirye su kana ga 'yan najeriya za su sake amince muku saboda babu yadda za a yi wannan shugaban kasa da ke kaunan 'yan arewa yake kaunan kowa a najeriya mutumin da baya da bambanci mutumin kirki a dinga mishi wannan shiri na faɗa lokacin da na je wa mai martaba da gwamnatin kano kwanan nan cewa ya za a yi a ce gwamnati take wannan abu na farko national security advisor ɗinmu mutumin arewa ne musulmi ne mutumin sokoto kusan ba da suke ministan tsaro jiran aliyu gusau musulmi ne dan arewa ne inspector general na police suleiman abba musulmi ne daga jigawa state sannan ni kuma kaina musulmi ne ba zazzagi daga zaria baya ga haka sojojin najeriya gabaki daya duk 'yan najeriya suna cikin sojan najeriya akwai bahaushe akwai yamiri akwai bayerabe akwai ko duk kabilun najeriya suna cikin sojan najeriya babu yadda za a ce duk 'yan najeriya za su haɗu suna kashe kansu wannan masifa ce wanda allah ya kawo ta kuma ba a najeriya kawai ba duk duniya yau abin da ake fama da shi kenan kuma muna rawar gani kamar yadda in an lura za a ga cewa a kwanan nan mun fara samun nasara saboda haka a ci gaba da taimaka mana da addu'a da haɗin kai allah ya ba mu sa'a maganin wannan kuma insha allahu za a yi zaɓe a duk jihohin ƙasar nan na najeriya ta bakin nama disambo mataimakin shugaban Najeriya kenan. Shiko gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan kumbo cewa suna tare da shugaba Jonathan 100 kuma ga hujjarsa. To mu kamar yanda na faɗa a baya muna ba wa mai girma shugaban ƙasa goyon baya don muna tsammani da abin da ya sa muka yi na north east wannan north east summit muka fi da takarda ko document na plan yadda muke ganin za a daɗa taimaka mana a north east muna ganin kamar yana da manufa mai kyau wa yankinmu shi ya sa muka fito muke ba shi goyon baya kuma muna tsammani kuma daga ayyuka da muka gani da aka yi a baya wurin railway wurin matasar jirgin sama hanyoyi gidaje da sauransu a cikin najeriya nan muna tsammanin alheri zuwa gaban sha'allahu. ganin yadda yankin da ka fito ne ya fi fuskantar wannan tashin hankali da ake fama da shi kana ganin kuna iya magance su to ba shi ne ya fara kawo tasun hankula da muke fama da shi yau ba kuma ina ganin allah ya taimake shi ya kawo ƙarshensa mun yi nasara daga program da muka bashi wannan tsare-tsare da aka yi muna kyautata zato za a samu sauƙi wurin hatsarurruka da suke faruwa a wannan ƙaramin yankinmu amma na babban magana shine muna kira kamar yadda na yi a baya cewa da waɗanda suke kawo wannan tasuwan hankaloli da mu da muke shugabanci ya kamata a zauna a yi magana a samu fahimta domin kowa ya mai da wukan ana ba da haƙuri duk wanda ya ga wani ya yi masa laifi ya sa yake irin wannan ya mai da wukar ya zo ya zauna a yi magana na fahimta domin a samu zaman lafiya da ci gaba a ƙasanmu da najeriya baki daya daga yadda muke gani in ana siyasa don ci gaba gwamnatin pdp ta kawo ci gaba idan ana siyasa domin kyautata rayuwar dan adam muna ganin pdp ta kawo wannan saboda haka da siyasa ake yi kowa kuma zai irin nasa shirye-shirye da kuma yadda yake gani zai iya samun mulki daga hannun wani amma na a ganinmu idan akwai ci gaba na kawo mulki pdp za ta ci idan adalci na kawo cin mulki ina ga pdp za ta sake yi muna nan daram kuma in allah yadda pdp na da nasara a zabubuka da suke zuwa ta bakin gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kenan kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na gidan radio faransa yanzu kuma sai taron jam'iyyar apc da aka gudanar a birnin Legas inda aka zaɓi janar muhammadu buhari daga cikin 'yan takara biyar a matsayin wanda zai fuskanci shugaba goodluck jonathan a zaben shekara mai zuwa sakamakon zaben da aka yi ya nuna cewa janar buhari ya samu kuri'u talatin sai gwamnan kano rabiu musa kwankwaso a matsayi na biyu da kuri'u 974 tsohon mataimakin shugaban najeriya a atiku abubakar ya samu kuri'u 954 inda ya zo na uku sai gwamnan jihar imo rocha zokorata mai kuri'u 624 kana sai sam da azaya mawallafi mai kuri'u goma mun tattauna da janar muhammadu buhari dan takarar jam'iyyar ta apc wanda ya ce ba shi da wata fargaba game da zaben mai zuwa. A ni gaskiya bani fargaba. Fargaba ta guda ɗaya ce kuma ina ga mu abokan tafiyata su tabbata an yi zaben nan cikin adalci. Ni idan aka yi zaben cikin adalci duk abin da ya auku zan anshe shi. Kuma muna so ne mu gyara wannan tafiya wato ta demokradiyya. Shi yasa muka haɗa kai jam'iyyu muka zama ɗaya saboda mu tura PDP saboda idan muka kyale ta za ta kashe mu ta kuma kashe ƙasar. shin kana jin yarfan da ake maka musamman daga 'yan adawa eh izgili ne izgili kuma abin tsoro ne saboda haka ina yin bayani ga duk waɗanda je na musu magana cewa menene sahihancin abin da ake faɗi game da wannan izgilin menene gaske shi tunda na gaya musu ba gori nike ba na yi gwamna na yi ministan mai na yi shugaban kasa kuma yawancin su ma ba su sani da wani abu ba sai zama a PTM da na saboda haka a waɗannan abubuwa da suke yi me suka gani akan yarfan da ake yi ganin irin matsalolin da suka addabi najeriya yanzu haka ta yaya za ku iya shawo kansu eh to babban abun shi ne sha'anin tsaro idan babu tsaro a ƙasa to da kasuwancin eh, da aikin gwamnati duk za su zama matsala alal misali mutane da yawa a borno bana da yobe da wani sashe na adama ba su yi noma ba wasu ko sun yi noman ba su je suka yi girbi ba to wannan ai babban musifa ce su ko ba su da wata hanya eh, ta noman nan makarantu an rufe su na samu labari kafin a fara rikicin nan arewa maso gabas na boko haram aƙalla kowace rana manyan motoci ba ma na mai ba aƙalla guda ɗari za su je borno maiduguri can 'yan kasuwa daga kamaru daga chad daga nijar najeriya hudu kenan su haɗu su yi kasuwanci wasu motocin ɗari ba tilo waɗanda suka tafi daga kano ba su kuma su nufo kano daga mai tura wilbaro zuwa mai karamin kanti zuwa mai manyan kanti zuwa 'yan kasuwa masu karka akalla 'yan najeriya miliyan biyu kowace rana kwana bakwai a mako suna samun abin da za su ci yanzu jihohi an salwata wannan saboda haka zama lafiya shine abu na farko in aka samu zama lafiya sannan kuma sha'anin arzikin ƙasa wato sha'anin lantarki nan a buɗe da ake ma'adinai mutane su samu aiki kuma a samu kayayyaki so wannan abu ne wanda kowa ya san shi yanzu duk wani wanda ya zo ce zai iya tsalle ya yi wani abu gaba daya bai yi wani abu akan tsaro tukuna da sha'anin lantarki da sauransu kusan bata lokacin sheke kuma abun ba zai yi ba amma ta hanyar da za a rage masu zaman kashe wando ballantana matasa da yawa shine sha'anin noma da sha'anin solid mineral wato su kamar su kuza da su zinare da sauransu da ake samu idan aka yi maza a ɗauki mutane da sauri su samu aikin yi Shekaru hudu da suka wuce, Janar Ibrahim Babangida ya ce kai ka fi dacewa ka shugabanci kasar nan. Olusegun Obasanjo a cikin littafinsa da ya kadamar a cikin wannan mako ya ce kai ka dace da Najeriya. Ya kake ji da waɗannan kalamai? To ni na ɗauka sun faɗi dalilinsu. Eh sun faɗi dalilinsu. Kai me zaka ce akan kalaman nasu? To a gaskiya ban ji ba, ban saurari su ba. Ina tafiye da bani wannan jiha bani wacce jiha ina neman ƙuri'a. saboda haka ban ji ban saurari maganar su ba amma kuma abin da suka faɗi tunda sun faɗi ne mutane su sani ai sun faɗi abin da suka san mutanensu wanda suke ba su labarin yadda ake tafiya da ƙasa abin da yadda mutane suke ji saboda haka sun fito sun faɗi gaskiyar halin da ƙasar ke ciki ne da kuma irin gyaran da za a iya yi wannan yana baka ƙwarin gwiwa kenan labarin ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske saboda wannan ya nuna suna sauraron al'ummarsu saboda abin da al'umma suke faɗi kenan cewa a mance komai yanzu a yi ƙoƙari a ceci kai in kuma an ce in ana ta kai ba a ta kaya. ta bakin janar muhammadu buhari ɗan takarar jam'iyyar apc a zaben shekara mai zuwa kenan to tun kafin a kammala bayar da sakamakon zaben da aka yi tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya aike da sakon taya murna ga janar buhari da ya ce zai cika alkawarin da ya yi wajen baiwa buharin goyon bayan da ya dace don ganin su ta samu nasarar zaben da za a yi ga dai abin da ya shaida mana kafin gudanar da zaben to wa kaji ya ce ba zai haɗa kai ba idan bai samu nasara ba dukanmu mun ce a shirye muke mu haɗa kai duk wani wanda ya samu nasara domin mu tabbatar da jam'iyyar mu ta apc miyan ta samu nasara don haka ina ji ba wani wanda ya ce ba zai haɗa kai da wanda ya samu nasara ba ai zaɓe za a yi ko sannan kuma duk wani wanda Allah ya bashi nasara shi shikenan ba magana ya kare ba. Kun saurari Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban Najeriya kenan. To koya jigajigan jam'iyyar ta APC ke kallon wannan zaɓe? Gwamnan jihar Sokoto Dr. Aliyu Maga takardawa mako ya ce su dama masu aiki ne da ra'ayin talakawansu. Wal Bashiri ina da mai yi Allah guda da yake taru taron nan ya kasance wannan ya kasance yadda ya kasance domin dalili mu mu shugabanni muna son mu tabbatar da koshin mun amfani ra'ayin jama'a da wacce shugabanta game da wani kuce za mu yanke akan wani abin da za mu yanke a akan shi duka yan takara suka suka takara duka su kowanne su yana da Najeriya idan ba dama da magana gasa shine inda muke yau inda kasan take take ci hali yanzu yau muna bukatar irin mutane masu ra'ayi da hali na jiran Buhari don gyara al'ummar kasa da sakai kai tsayin sakai kai ina Allah wa inna ilaihi raji'un so don haka muka ga cewa ya kamata mu ɗauki bukatun jama'a su ne muhim Allah ba mu na bukatu ko na mashawa ba ba dole sai ka so Buhari ba amma yanzu ka faɗi dole ka faɗi gaskiya ka waye Buhari mai Buhari don haka mu mun yi hukunci bisa ga ra'ayin abin da muka sani abin da jama'a mu ke da shi kuma su suke da ra'ayi da shi to kana ganin sauran 'yan takarar za su ba shi goyon bayan da ya dace wal kira na shine su ɗauki wannan cewa haka Allah ya tsara kuma shine mahi alheri ga Najeriya su goyi bayan jam'iyyar su su goyi bayan Buhari a zuwa a tsayatar aiki don cin nasara don amfani 'yan Najeriya da Najeriya gaba daya ma'ana shine ai dama duk da mukami ɗaya ne mutum 'yan takarar biyar ne ai dama dole mutum ɗaya zai samu to don ɗaya samu sai a taru a goya mashi baya a yi yaƙin neman zaɓe a cikin nasara a tattar cewa an kawar da gwamnatin zalunci gwamnatin gudula wadda ke ba ta shawa da 'yan najeriya ba shawar cibiyar najeriya kuma ba ta yin adalci ga da irin shugabancin take gudanarwa ga najeriya. gwamnan na sokoto ya ce yanzu yaƙi ya koma cikin ƙasa don ganin ɗan takarar nasu ya karɓu a kowane sashe. bayan wannan zaɓe na hidda gwani sai tsayawa a yi zaɓe a yi tsarin yaƙi neman zaɓe na gadangadan na shekara zuwa kuma shi Allah muna fata Allah zai ba nasara da yadda Allah. To Alhaji Isiyaku Ibrahim ɗaya daga cikin magoya bayan Janar Muhammadu Buhari ya ce gwanin nasa shi ƙasa ke bukata yanzu haka. Don haka ni ba zan iya maganar siyasa a kansu ba. Wanda nake maganar siyasa wanda kuma zan so Najeriya su zaɓa domin mutum ne na tsatse yana son ƙasan nan ya yi yaƙi lokacin da yake son a haɗa kan ƙasar nan iyakacin gurgudun abin da zai iya yi kuma har yanzu don abin da yake yana yi ne don ƙasar nan to haka ni tun da na tashi a sha'anin siyasa ina siyasa ne don ƙasanmu ba don kaina ba to sai na ga ga mutumin da ya dace in aiki da shi shine jana buhari kuma ina fata in allah da mutanen najeriya za mu fitan musu da ɗan takarar da za su ji daɗi kowa zai fita maza da mata manya da yara duk za a fita a ji a yi ƙoƙarin a nemi wannan yaƙi da ke gabanmu don mu sami nasara don a kafa gwamnati da zai tabbatar mana da adalci ya kyautata rayuwar jama'an ƙasanmu su san cewa lallai za a kare su bisa ga irin abubuwan da bai kamata ba domin wannan irin kashe-kashen da ake tun da na tashi a najeriya ban taba ganin yadda ake kashe mutane kamar haka ba domin ba kamar ba ma gwamnati a ƙasan to don haka ba lokaci bane wanda za mu tsaya muna ta wani koke-koke mu sai mu tsaya mu natsu yau din nan da za mu so mu zaɓe a zaɓe ɗan takara wanda zai kai mu ai kowa sani ba sai an tsaya na wani magana ba Dr. Wamako ya ce ba su da wata fargaba dangane da raɗe-raɗin da ake cewar za a samu rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar. Wal dama kafin a wannan zaɓe dukkan su an zauna da su wuri ɗaya sun yi alkawari cewa kowane cikin su ya samu nasara a tsaron su yan takarar su hudu za su taru su bi shi don haka ba man na matsala insha Allah malam bashir ai dukkan su ai mutane masu mutunci wani sun san ciwon kansu kuma sun san muhimmancin Najeriya da abin da ake ciyan yanzu don haka ina ba su wani abu wanda zai saba ma wannan matsaya da jama'a jama'a Najeriya su kan a kai ba ganin yanzu maganar zaɓe ya koma wajen talakawa gwamna ya ce ga fili ga mai doki to yan Najeriya abin da ne ga fili ga mai doki dukkanmu mun san yau yanayin da muka samu kwaye gari muka samu kan Najeriya wajen rashin tsaro wajen a arzikin ƙasa rashin aiki ga matasa talauci a biri da ƙauye da rashin um, abubuwan mara rayuwa wanda ya kamata a samu shekaru masu yawa da suka wuce don haka ya kamata a kawo wani bambance-bambancen ra'ayi na ko wani son zuciya a zo amma cire batun pdp apc shin wa ke iya kawo canji da aka so a Najeriya yanzu kowa Najeriya ya san kowa yi Goodluck mai kuma yake kuma mai bada ba kowa Najeriya ya san waye Buhari mai yake mai mai bada ba don haka na tabbata ko ga faifai aka aza Buhari aka aza Goodluck ko mutum ba ya sa ba zai ba dauki ah, Goodluck in dai sun dai yana son ci yana son ci gaban Najeriya sai kuma sai in wani ko dumuni a hasar da wani abu da ba amma in don jin ci gaba ke to na imanin da shekara mai zuwa za a yi zaɓe wanda Najeriya ba a taɓa yi ne ba mutane za su yi zaɓe najeriya wanda miliyoyin da yake ba ma taɓa tsammani ba kuma na gaskiya na amana kuma da zuciya ɗaya kuma da niyyar kowa abin da ke faruwa ya dame shi kuma ya damu kuma yana son a canji da alfano ga al'umma wannan ƙasa namu mu samu tsaro a daina kashe rayuwar mutane ba libala a daina sake duke jama'a bayyane ba kunya ba tsaron Allah a yi samun jama'a matasan ayyukan yi a yi ƙoƙarin haɗo hanyoyin da a rage talauci a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. ayyukan hito da hanyoyin da za a raya masana'antu da su abubuwa za su kyauta za su taimaka wajen inganta rayuwar da al'umma wannan ƙasa ta najeriya da dai makamantansu. to batun zarge-zarge da ake na bada kuɗi ga masu zaɓe na daga cikin abin da ke ɓata wasu daga cikin mahalarta taron da aka yi rai cikinsu har da alhaji isyaku ibrahim wai waɗansu ke gama wasu ce ai waɗansu 'yan takarar sun ce za su sa mutane su rantse da ƙur'ani sai ni ce a ah, na shi yanzu barawo har ya sami dama da aka ce an halatta mashi kuɗi? Eh, har ci sa wani ya ce sai ya rantse da kur'ani na ce wannan ya zama bankaura ko domin in mutum yana son ƙasan nan ƙasan nan ya fi gaban ka baiwa mutum 100,000 200,000 domin in ka bashi zai ƙare amma wahalar da ke ƙasan fa kai kuma da wani dalili ya sa kake son ka sayi mutane sai dai in baka da halin yadda ya kamata ka zama shugaba ni a lokacin da na yi kamfen washa gari billahi lazi la dubu ɗaya da ɗari shida naira na batar da shi wannan publication na shagari 1000 wanda ya je ike zuwa press na bashi 500 600 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na gidan Radio Faransa da injiniyan mu Mustapha a DBC Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.